Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleimani ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin goma ga watan Oktoban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji a Najeriya yadda aka gudanar da bikin ranar goma ga watan Oktoba, wato ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe na kowace shekara a matsayin ranar kulawa da taɓin hankali a cikin al'umma. Kuna ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu hikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma muhimman kanun labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Hanifa Kabir Isa ga halin da duniya take ciki. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje zuwa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhia ta Ukraine mafi girma a Turai a jiya Lahadi bayan da wani barin wuta da aka yi a wurin ya katse tashar daga babban layin wutar lantarkin tare da tilasta mata yin amfani da injinan diesel na kota kwana. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce an sake haɗa layin mai ƙarfin kilovolt 750 da tashar a yammacin jiya Lahadi bayan aikin gyarar da injiniyoyin ƙasar Ukraine suka yi. Hakan ya baiwa tashar wutar lantarkin damar fara kashe injinan janareta da aka yi amfani da su don samar da wutar lantarki bayan a sanyin safiyar Asabar. da aka yanke layin ƙarshe da ya haɗa tashar da babban layin wutar lantarkin. Darakta janar na hukumar ta IAEA e Rafael Grossi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa sake haɗa layin wani sauƙi ne kawai na wucin gadi a wannan yanayi na rashin tabbatarwa. Sojojin rasa sun kwashe tsawon watanni suna rike da masana'antar amma ma'aikatan ukraine ne ke gudanar da sarrafa ta sama da bakin haure 360 ne aka ceto a jiya lahadi a lokacin da suke kokarin tsallakawa cikin hatsari tsakanin gabar tekun arewacin faransa da kuma gabar tekun kudancin ingila cikin kananan kwale-kwale kamar yadda jami'an faransa suka bayyana Hukumar kula da bakin teku ta Faransa Prema ta ce jiragen ruwa na yankin da jirgin ruwan sojojin ruwan Faransa sun yi ta jigila don ceto gungun mutanen da ke cikin wahala a mashigar. A halin da ake ciki kuma Fafaroma Francis a jiya Lahadi ya yi kalamai masu sosarai na kare bakin haure inda ya kira ware su da aka yi abin kunya, abin kyama da kuma zunubi. wanda hakan ya sanya shi kan hanyar yin karo da gwamnatin Italiya mai zuwa ta masu ra'ayin riƙau. Francis wanda ya mayar da goyon baya ga bakin haure a matsayin wani babban jigon manufofinsa ya jagoranci bikin a gaban mutane dubu hamsin a dandalin St. Peter. Saboda wannan al'amari yau tekun Baharum shine makabarta mafi girma a duniya in ji shi. yayin da yake magana kan dubban mutanen da ruwa ya ci su a ƙoƙarin su na shiga turai to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan a Najeriya ga yadda aka gudanar da bikin ranar goma ga watan Oktoba wato ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe na kowace shekara a matsayin ranar kulawa da taɓin hankali a cikin al'umma. Ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu da rahoton. Ranar goma ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Bajisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar kula da masu taban hankali a cikin jama'a da kuma ake gudanar da bukukuwa matakai daban-daban. Wannan rana dai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don wayar da kawunan jama'a game da matsalar masu taban hankali da kuma yake kyama tsakakanin al'umma. Sannan a faɗakar da gwamnatoci dangane da irin matakan da za su ɗauka game da masu wannan matsalar na taɓin hankali. Takin wannan shekara dai shine ba da muhimmanci game da masu matsalar taɓin hankali ga gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu. Professor Ibrahim Wakawa shine shugaban asibitin masu tabin hankali da ke garin Maiduguri da ake kira Federal Neuropsychiatric da kuma mun bayanin ta wayar tarho kamar haka. Ban abu guda ɗaya da zan faɗa shine bisa ɗan bincike da muka yi babban matsala na farko matsalan tashin tashin da aka samu na Boko Haram gaskiya ya kai ga mutane da yawa sun hargitsa sun samu wannan matsala. Matsala na biyu kuma kowa da ya san yadda wannan bangare namu yake kafin wannan wannan matsala na hargitsin boko haram zuwa yanzu kowa zai amanna cewa akwai yaduwan kayan maye da shaye-shaye da ake amfani da su musamman a tsakanin matasa wanda ba su gaza wanda ba su wanda suke tsakanin shekara sha biyar zuwa ah. wanda ma ya sa an samu karuwan wayan na cututtuka kuncin rayuwa da yake da alaka da talauci wannan ma gaskiya yana dan sa mutane wani lokaci su shiga sambato a samu matsala na rashin hankali sannan na tabin hankali sannan kuma wani abu da ni na lura shine effect na globalization kowane kayan maye alal misali in aka dauki kwakwaran mataki za a iya dakile yaduwar wayannan kayan maye a cikin al'umma to kaman za a iya sanin kididdigan kaman mutane nawa ne suke da fama da wannan matsala matsala a nan shiyar arewa masa gabacin najeriya eh, a bincike da aka yi bara ya nuna cewa a najeriya gabaki daya kusan a tsakanin mutane da suke shekara goma sha biyar zuwa shekara sittin mutane 14.4% wato kashi goma sha hudu da dubu hudu na cikin wannan mutane suke amfani da shi ah. wannan karuba ya tashi akan kusan miliyan mutane miliyan goma sha tara zuwa miliyan ishirin ah. a shi'a na arewa maso gabas kuma in aka ɗauki average din gaba ɗaya wajen mutane kashi biyar da dubu hudu suke amfani da shi hmm. a aka duba population din baki daya ya tashi akan wajen mutane kusan miliyan biyu suke amfani da shi a shiyar mu kawai a shiyar mu kuma a cikin bincike da aka yi ya nuna cewa jihar gombe ne take jan ragamin cin mutane masu amfani da shi ko me shugabannin al'umma ke cewa game da matsalar shaye-shaye da wadda mafi yawa shi ke kawo matsalar tabin hankali shek khalifa abdul ga dai abin da ke cewa mu iyaye mu sa idonmu sosai akan 'ya'yanmu mu mu lura da su mu lura da inda za su tafi mu gargaɗe su in za su fita da sauransu. A matasa kar ku je ku jefa rayuwarku a halaka a banza. Sunana Dikin Ibrahim Gwamna Shaliza. gaskiya wannan abin takaici ne yadda tun za a tun lokacin da wannan hargitsi na boko haram ya fara abun ya fi misali to amma shawaran da zan yi shine matasa su yi kokori su dukufa su nemi sana'a kuma mu iyaye da shugabannin addini ta ko'ina mu samu lokaci wanda za mu dinga koya ma yara tarbiyya. Wannan matsala ne na tabin hankali na iya zama babban kalubale idan aka yi la'akari da ƙididdigan da ke fitowa shirin arewa maso gabacin Najeriya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla an gaishe ka Haruna Dauda biyu. yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Wasu matasan garin Bodo na yankin Ogoni a Niger Delta sun fatattaki sarakunansu da wasu shugabanni daga garin na Bodo sakamakon rashin amincewa da su a matsayin masu shiga tsakani a zaman tattaunawa da kamfanin man Shell. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan. Wani lamarin da ya afku ne sakamakon zargin da matasan yankin ke yi wa sarakunansu da cin amanar yankin bisa shiga tsakanin wani batu tsakanin al'ummomin yankin da kuma kamfanin mai na Shell da gwamnatin tarayyar Najeriya. dangane da wani batu da aka alakantawa da yankin mai na shell da haddasawa a yankin daga bisani kuma an zargi shugabannin al'ummomin bodo da karbar makudan kudade tare da yin shiru da su wani musta dik saroni wanda yake dan ƙauyen ne na bodo ya yi mini ƙarin bayani game da abin da ya faru ya ce the level of uh, and the way yana cewa ne abinda na sani shine game da wannan tashi tashen hankula musamman yana da jibi da abkuwar tsiyayen mai a garin na bodo kuma bisa yadda matasan yankin ke ganin ana neman wasa da hankalinsu shine sa suka ɗauki mataki na doka ga hannunsu kawo yanzu dai wasu sarakuna da dama sun gudu sun bar yankin na bodo domin gudun abin da ka iya biyowa baya tun dai bayan afkuwar tsayayen mai a garin na bodo matasan yankin sun hana mutane shiga a garin na bodo garin na bodo dai yana ɗaya daga sassan da ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da muhalli ya umurta a gyara sa aikin dai na gyaran muhalli a yankin na ogoni na kwangaba kwambaya inda har yanzu babu gamsuwa kamar yadda wasu 'yan yankin na bodo ke faɗi. Wannan yana cewa ne lokuta da dama kamfanin mai na Shell yana zuwa yankin al'ummomin Bodo kuma suna shaida mana cewa a shirye suke su gudanar da aikin gyaran muhalli a yankin na Bodo. kuma kawo yanzu muna tabbatar muku da cewa sun gurɓata muna muhalli a yankin mai arzikin mai kuma a gani na ba ma shan ruwa masu kyau a yankin na bodo kuma ba wani aikin gyaran muhalli da ke gudana a yanzu kawai dai suna abin da suka ga dama da na tuntuɓi rundunar tsaro ta 'yan sanda a jihar rivers domin jin halin da ake ciki game da tashe-tashen hankula na yankin bodo dsp grace orangi koko ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta rivers kuma ta ce na bata lokaci za ta tuntube ni kuma har kawo lokacin aikowa da wannan rahoto bata tuntube ni ba a gaida lamido abubakar ƙarshen labarin duniyar kenan A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kafin mu kai ga shirin mu na gaba, bar mu shakata da wannan. har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda muke watsu shirye-shiryen mu kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafafukanmu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu raro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattaunawa da matasa na yankin karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanan da suka nuna wasu 'yan ta'adda na kaurowa yankin daga wasassa don samun mafaka. Masu biye da shirin kungiyar da muka tara matasa mazauna karamar hukumar don duba tasirin matakin kan rayuwarsu ta yau da kullum musamman ma kasuwanci da kanci har cikin dare. akwai ɗimbin matasa a karamar hukumar da ke ƙananan sana'o'i don samun kuɗin shiga. Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamilu Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Nusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. zama ka zo dai kai kana buƙatar zaman lafiya to mai anguwa babu ruwan shi da wai bayi da karfi ko wani mai idan mutanen anguwan duka suka tashi suka tafi police station ai ina ga dole a ba police station masu tafi sakatariya dole a tsaya a dubi matsalolinsu saboda tuwa mutane su ne gwamnatin mutane su ne gwamnatin mutane su ne wannan sarkin shi ba dole dole sai gwamnati ta mara masa baya ba in mutanen anguwa suka mara mishi baya ya isa su je su su kaddamar da duk abin da suke so su kaddamar ni abin da nake gani kenan ba wai maganan a ce dole wai sai yana da karfi wato gwamnati tana yi da shi wannan ba da okay, to ni ina ganin abin da ka faɗa hamsa a nan shine ita dai gwamnati ita ke da haƙƙin kare rayuka da dukiyar al'umma to ita ya kamata a ce ta ja su wa'annan sarakuna da masu angwanni a jikinta saboda in baka misali na fito a jihar kano gwamnatin jihar kano tana biyan masu anguwanni duk wata suna ɗaukar albashi so kaga ko ka zo ka sai fili ka basu ko baka basu ba akwai abin da suke ansa daga gwamnati don haka kuma ba abin da gwamnati za ta kawo wanda za su bijire saboda ka san idan aka bijire to ƙarshenta a bakin kujerarka a kawo wani so abubuwan da yake faruwa a nan a iya bincike na je su wa'annan masu anguwanni na ka wanda suke yanki na na maraba ba zan iya ce maka karo lokal gama ba gaba daya ah, amma dai a iya yanki na na maraba da na sani masu anguwannin nan ba a biyan su eh. so kaga ko tunda ba a biyan su a gurin mutane suke samun wa'yansu a na goro idan kuma masu anguwannin nan suka je yawanci za ka ga akwai wayansu manyan mutane waɗanda suke nan abuja sun je sun gina makama kan gidaje a yankin nan na maraba idan sun gina mutane gidan nan ba a ciki suke ba sai su kawo waɗansu irin mutane kawai suna zaune a cikin gidan nan kuma kai mai anguwa sun fi ƙarfinka idan ka je ka ce eh, yaya ra'ayi ka kawo min gida na gidana suna da sama za su iya buga sama karshen ta ma'a suka ce a kore ka kan kujerar taka za a kore ka so ya ya kamata ita gwamnati ta duba waɗannan abubuwa na farko ya zama wajibi tunda gwamnati take da haƙƙi a kan kara dukiyar mutane da eh, rayukansu da haƙƙin da dukiyarsu so ya kamata a ce ta ja masu anguwannin nan a jika kamar inda gwamnatin jihar kano take yi na biyan masu anguwannin nan duk wata suna da albashi to su ma a bullo musu da wani abu wanda ba za a zama ka je gaida mai anguwa ka ina tunanin sai ka aje masa wani abu ba. Ah, eh, eh, abin nan jamilu kamar kana da magana maganan da nake da shi shine eh, akwai abin da ka fara faɗa ka nuna kamar akwai wasu gidaje da ake ba akwai gidajen da ake ginawa za a gina gidaje manya ko hekta guda a ajiye su kai kanka baka san meye a ciki ba eh irin waɗannan gidajen su ne ya kamata a ce su ne abin tuhuma a gare mu mu da muke irin wannan yankin saboda me ba mu san meye a ciki ba kai mai anguwa baka san meye a ciki ba Eh, amma an zo an ajiye shi kuma an zo an ce a kan hanya ake nema a kama 'yan ta'adda ta yaya me zai fito da shi wato abinda eh? ake dubawa dai dole dai kuma me za a yi ta hanyar da za a dawo abi bayan da mutanen sun da ba jirage suke shiga ba dole ne ta mota da sauransu za su biya eh so ai eh, kai magana ta'addanci za ka ga zuwa yanzu yanzu duk binciken nan da ake ba ji wani wani labari da aka ce ai an kama wani kaza daga guri kaza ba so ka ga muna mai ce wannan doka ba ta yi tasiri ba sannan kuma doka ne wanda ya zama yanzu ana musgunawa talaka kaga kuma yana iya yiwa akwai dabara in an kama mutum daya za a yi amfani da shi domin ah, ya nemo sauran to za a iya shiru jami'ai duk suna irin waɗannan eh haka ne ta shiru amma ka san dukan mu ba wanda zai ce bai so a kama irin wayannan tare in suna nan ma tare tare da mu ka san aka ce gyara kayan ka bai zai mu sauke mu raba ba mun ma in su gyara sansani a nan gudunar za su cutar da mu gaba ɗayan mu kaga bara mu sa ka ya faru ba amma in dai da a yi jin mai yiwa a zakulu su di inda suke ba wai zai zama a ce su talakawan da suke nima na abinci ba a zo ana takura musu da sauransu kaga wannan doka bai aiki akan wanda ya kamata ya mai ba ya yi aiki akan wanda bai ji ba bai gani ba kaga wannan ba daidai ba ne abubakar akwai abin da yake damuna game da wannan karamar hukumar ina ga matasa ga sunan da yawa akwai waɗanda da alamu a matasan nan na karuna akwai waɗanda ba su da wata sana'a sai dai su yi fako su yi ko kuma in ce in duk abin da ya taso in bakar kasuwa ne in ma ne amma ba su da wata takamaimiyar sana'a sosai sosai wannan ya tuna mun da maganar da dan uwa ya ɗaru na cewar wato jami'an sa kai yan bizilanti aikin su ya kamata ya zamto cikin jeji ne to abin da nake gani a nan gaskiya ba haka ba ya kamata a ce kina cikin gari amma zamana dai polisawa sun fi yawa saboda su yanzu kamar wannan maganar matasa da kake yi gaskiya ne wannan gari na karu yana da yawan matasa birjit to amma su yan bizilanti su ne mazauna gari su ne suka fi ba kaman folisawa ba sun fi folisawa sanin matasan anguwa yau da kuma gari lungu-lungu da sako-sako wanda su yanzu in dai za su faɗi gaskiya duk wani duk in ka samu dan bizilanti kwaya daya duk wani yaro wanda yake mara ji a anguwan ya shi to su dama ni abin da nake gani amfanin da ya kamata a rinka yi kenan da su ta hanyar zakulo ɓata gari na cikin anguwanni su sai riga sun san wa'annan duk wani ɓata gari da wani barawo ne in ma barawo ne ko wani dan kwace to ta hanyar haka da iya samun sauƙi sauƙin ɓacin yanayi a hannu a inda suka yi tasiri eh shamsu a inda bgn suka yi tasiri a najeriya duka jihar borno ne an yi amfani da su saboda sun san daji ok yan kato da gora eh, magana kato da gora sun san dazuka abin da za su iya taimakawa da shi kenan a cikin wannan larura saboda gaskiya wannan da mataki da aka dauka maraban nan mun sani da maraba da masaka ta yi kaurin suna gurin matasa 'yan ta'adda abubuwa da yawa suna faruwa na kwacen mashin in ka je ka ga wanda kwace mashin an kashe shi abun zai tayar ma da hankali ba a so ne wato har ana kashe masu babura nan ana kashe masu babura a kashe in ka je ka ga kisan mummunan kisa to kuma duka abun da inda ake sai da mashinan da inda aka kwace mashinan duka a wannan gurin ne a cikin iya lokal gwamnan din anan ake yin wannan abu anan za a kwace anan za a sayar da shi don ana ana kwacewa daga baya waɗansu su kama mashin ɗinsu su gane mashin ɗin su kama shi su kaga irin wannan a abubuwan mutanen banza kan a cikin wannan gari karo Allah ya yi yawa da su. Ya ake abin ya faru ta ya ake yin satar wasu wajaje ne in aka kai fasinja yake faruwa koya. Cikin anguwa za ka yi mamakin yar kwana hakan nan kawai sai ka je ka samu wai an kashe mutum an karbi mashin a gurin. cikin mutane dan bayan mutane kaɗan za ka ga abun ya faru to suna ɗaukan mataki ne kafin ka ce wani abu within minutes one minute two minutes sun yi abun su sun wuce to ba abu ne da zai ɗauki tsawon lokaci ana yi ba ballantana amfani da wasu makamai ne na yin makasa kawai amfani da wasu mugayen makamai kai kuma kana tukin mashin ba juya baya za ka yi ka eh, jamilu guduma ko a buga maka guduma kai da kake neman abinci an buga maka guduma ka mutu. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirin wannan mako. Godiya ga matasan karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. A nan ni Nasiru da Mailika da na shirya na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. da Nasir Adamu El Hikaya masu sauraro ga baban gida Jibril da muhimman kanan jaridun Najeriya. za fara sharhi ne da jaridar premium times daya daga cikin manyan labaranta kamar sauran jaridun najeriya da ya mai da hankali ne akan kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaban kasa muhammadu buhari ya gabatar a gaban majalisa kasafin kuɗin da ya haura naira tiriliyan ashirin da dubu hamsin bangarorin ilimi da tsaro lafiya da na daya daga cikin bangarorin gwamnati da suka samu kaso mafi tsoka a kasafin kuɗin na shekara mai zuwa wanda kuma har ila yau shine na karshe ga shugaban kasan wanda wa'adinsa ke ke karewa a shekara mai zuwa ita kuwa jaridar daily post ta mai da hankali ne a kan kasafin kuɗin na shugaban kasa muhammadu buhari inda ta yi lokacin cewa a cikin kasafin kuɗin an ware kusan naira biliyan goma sha biyu ga ofishin shugaban kasa da mataimakinsa domin gudanar da harkokin yawace-yawace a kasashen duniya da sayan mai da kuma kulawa da jiragen fada shugaban kasa duk da cewa dai shugaban kasa ba zai kai watanni shida na farkon shekara mai zuwa kan kargan mulki ba sai kuma jaridar jaridar da punch daya daga cikin mai labaran na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta yi barazanar sake maka kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato asu a gaban kuliya bisa zargin ta da kin bin umarnin kotu tunda farko dai kotun ma'aikata da kuma kotun ɗaukar ƙara a ƙasar. sun umarci kungiyar malaman jami'o'i ta asu da ta hanzarta koma bakin aiki kana kuma ta ci gaba da kalubalantar gwamnati a shari'ar da gwamnatin ta farko ta kai ta gaban kotun ma'aikata a juma'a da ta gabata ne dai kotun ɗaukar yara da ke abuja ta umarci kungiyar ta asu da ta koma bakin aiki sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaranta na cewa wasu 'yan najeriya guda uku da suka kwatanta gaskiya a guraren ayyukansu na mai da wasu makudan kudade da yawansu ya kai dala dubu ashirin da biyu ba ɗari biyu ga masu su za a ba su lamban yabo ta kasa. da shugaban ƙasa muhammadu buhari zai ba wasu 'yan najeriya da yawansu ya kai ɗari hudu da talatin da bakwai mutanen da sun hada da wani mai gadi mai suna malam musa usman daga jihar jigawa da wata mai sharan filayen jiragen sama miss josephine agu daga jihar imo da kuma wani mai gadin banki mai suna ogbanago muhammad ibrahim da miss agu ta maida wasu dala dubu goma sha biyu da dari biyu da ta tsinta ne a lokacin da take share wani ban daki da ke filin jirgin saman kasa da kasa da ke lagos sai kuma malam ibrahim da shi ma ya tsinci dala dubu goma ya maida wa mai shi ita kuwa jaridar disney ta mai da hankali ne game da bikin maulidi da ake a sassa daban-daban na duniya inda ce yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a atiku abubakar da shugaban majalisar dattijai dr ahmad lawal da sanata ahmed bola tinubu dan takarar jam'iyyar apc na shugaban kasa dukkanin su sun aike da sakon fatan alheri ga al'ummar musulmai na najeriya da ma duniya baki daya dangane da bikin maulidi haihuwan da can halitta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. An gaishe ka baban gida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje zuwa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta Ukraine mafi girma a Turai a jiya Lahadi bayan da wani barin wuta da aka yi a wurin ya katse tashar daga babban layin wutan lantarkin tare da tilasta mata yin amfani da injinan dizal na kota kwana. Hukumar kula da makamashin nukiliyar ta ƙasa da ƙasa ta ce an sake haɗa layin mai ƙarfin kilowatt 750 da tashar a yammacin jiya Lahadi bayan aikin gyarar da injiniyoyin ƙasar Ukraine suka yi. hakan ya baiwa tashar wutar lantarkin damar fara kashe injinan janareta da aka yi amfani da su don samar da wutar lantarkin fafaroma francis a jiya lahadi ya yi kalamai masu sosarai na kare bakin haure inda ya kira ware su da aka yi da abin kunya abin kyama da kuma zunubi wanda hakan ya sanya shi kan hanyar yin karo da gwamnatin italiya mai zuwa ta masu ra'ayin riƙau francis wanda ya mayar da goyon baya ga bakin haure a matsayin wani babban jiwon manufofinsa ya jagoranci bikin a gaban mutane dubu hamsin a dandalin st peters sama da bakin haure 360 ne aka ceto a jiya lahadi a lokacin da suke kokarin tsallakawa cikin hatsari tsakanin gabar tekun arewacin faransa da kuma gabar tekun kudancin ingila cikin ƙananan kwale-kwale kamar yadda jami'an faransa suka bayyana Hukumar kula da bakin teku ta Faransa Prema ta ce jiragen ruwa na yankin da jirgin ruwan sojojin ruwan Faransa sun yi jigila don ceto gungun mutanen da ke cikin wahala a mashigar. To masu sauraro, ta haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma salomon abo da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ya ce taku binta suleimani yaro ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma'asalam.